Da jin tamburan nan dai kun san talata ce kuma lokaci ne na shirin noma tushen arziki. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Har wa yau dai muna jihar Gombe tare da Mrs. Abigail P. Fada shugabar kungiyar matan jihar masu noman masara a tattauna wasu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad. A yau Mrs. Abigail P. Fada za ta ci gaba da gaya muku mahimmancin kungiyarsu ta mata masu noman masara da kuma irin amfanin da ake samu a ciki saboda wasu dalilan da za ku ji ta lissafa mu Abdulwahab Muhammad. Kaman bana yadda na gaya maka duk wanda yana cikin wannan kungiya bugun masara ɗaya an saya ya kai dubu goma sha ɗaya zuwa goma sha uku. ga masara a kasuwar da kyar take yin dubu hudu saboda haka duk wanda yake cikin wannan kungiyan mata da suke cikin wannan kungiyan ko za a ce musu bugun iri ɗaya dubu ɗari ne za su saya saboda sun san irin riban da za su yi da shi to muna nan muna ta kokarin wayar da kan manoma su gane cewa noma irin ta zamani ba irin wanda za a ce za a je kasuwa a sayi iri ko a je a debo iri a bugu ba wannan wannan abinci ne wanda yake a gidanka ka ajiye abincin da zaka ci ne wanda yake kasuwa kuma duk abinci ne amma iri daga kamfanin iri yake fitowa shine abin da muke domin duk abin da yake sa ake cin baya a cikin harkar noma a kasan nan shine rashin amfani da iri mai inganci da kuma dabarbaru na noma na zamani shine yake sa mu ci baya amma muhimmi abin da muke a wannan kungiya na masara shine a tabbatar da amfani da iri mai inganci komin tsadan shi a saya Eh. to kamar yadda yake a ku gashi mazauna birane ne inda yake kuna shiga motoci ga sanyi ko ina amma kuma gashi noma kuke yi to ya wa'inda yake suke karkara ta yada su samu wannan ilimi su ma domin su amfana kasancewar dai yawancin noman nan an fi yinsa a karkara wato kasan shi aikin noma yadda haka tsara shi a jihar gombe wato kowanne lungu da sako da ka sani muna da mallamin gona wanda yake suke kula da irin wayannan ayyuka ba mu da kungiyar nan a kowane lungu ko local government muna da shi ajiya ne amma duk mambobin mu duka local government goma sha ɗayan nan duka muna da su da za mu zaga yanzu ka tambayi manoma kowane kauye za ka je ka samu manomin da zai gaya maka ya samu alad ya kai dubu ɗari biyu dubu ɗari uku na man wato wannan kungiyar masaran eh, kenan daga sai da amfanin sa da sayar hmm. saboda irin da ya amfani da shi hmm. saboda aka ba wai shirin ta saya a nan din masu shiga mota da ya condition kawai ba akwai a karkara kuma a karkaran masu suka fi yawa saboda muna amfani da mallamin gona wanda gwamnati ta dauka ko tunda aikin nan duk na gwamnatin ne ana ingantar da yadda abinci zai yawaita ne a kasan nan saboda haka mallamin gonan da muke da su da sauran ma'aikata da gidan gona take amfani da su da su muke amfani muke isa manoma da suke kauyuka wanda ba za su iya zuwa da kansu ba mu kanmu a nan za mu tashi mu je mu same su domin yin lokacin yayi sai mun je mun ga gonanka sai mun je mun ga eh, yadda kake yin ayyukanka kafin mu yarda cewa eh za mu sayi masaranka eh. to ganin dai cewar a shi aikin noma yana bukatan kuɗi yana bukatan taki yana bukatan abun wanke iri kuma sannan ma ainihin kaman abubuwan noma din nan su garma da ma abin da za a amfani kaman shanu mm. to shin yaya kuke samar da wannan abu a kungiyance ne ko kuma dai wace dabara kuke don ku samar da wannan abu gwamnati tana kawo muku tallafi ne ko kuma dai ya eh lalle kamar yadda na gaya maka muhimmin shirin nan na wannan kungiya da na gaya maka na noman masara shine samun ingantaccen iri na biye da shi a samu musu anyan da za su aikin ya tafi cikin sauki so idan har akwai maganan aiki a ciki dole maganan a sami eh, yadda za a nome gonan yadda a samu iri mai kyau a samu taki a samu garma da shanu dukka yana cikin wannan shiri din saboda haka mun gode gombe state tana da shiri daban-daban domin wannan saboda a cikin wannan shekara Manoman mu da yawa akwai wanda suka samu rancen eh, garma da shanu wanda gwamnati ta basu mu a mu duk inda muka ji ko inda gwamnati take abu gwamnati kanta takan tuntube mu saboda mu zo da bukatan mu mu mika mata ta biya mana bukata saboda haka muna samun tallafi daga wurin gwamnati ta wajen samun kayan aiki kamar shi garma da shanu da kaji ana ta rabarwa kwanan nan mambobinmu da yawa sun samu Duk da wannan irin taimako da Mrs. Abigail P. Fada ta ce suna samu daga gwamnati, ya kuma batun taki, shi ma takin suna samun wadatacce ko kuwa. Ku biyo mu rana ta yau ku ji bayanin da Mrs. Abigail P. Fada za ta yi akan taki. Baki ɗaya iyakacin shirin namu na yau kenan sai kuma makon gobe da izinin Allah yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad da Mrs. Abigail P. Fada shugabar kungiyar matan jihar Gombe masu noman masara da Jude Leathers Creation wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.